sa barkan ku da haka barkan mu sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai katar da ku shirin labarin matasa kenan mai zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma gora ta Rakiya Arimi. Ya kike? alhamdulillah gora ne ku cewa da lagora yau da muke ka alhamdulillah to gora yau zan fara da jihar agadez inda gamayar kiristoci evangelic na kasar niger cewa da sen suka gabatar da zama na biyu na sansanin matasa kiristoci a cikin takaitaccen rahoton mu na hukum za mu da ku garin takwai bangu wanda ke karkashin karamar hukumar gaya a jihar doso kenan inda matasa ke zuwa yawon diga a kowace shekara da karshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Laura kamar yadda na faɗa ranar Litinin da ta gabata ne aka fara zama na biyu na sansanin matasa Kiristoci a garin Agadez wanda gamayar Kiristoci Evangelic na ƙasar Nijar suka gabatar. Haka ne gura wannan sansanin zai kwashe sati ɗaya yana gudana domin bunƙasa haɗin kai tsakanin matasan. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Anise Karim ya haɗa mana. Gaskiya abun farin ciki ne a gare mu kuma muna marhaba da 'yan uwanmu da suka zo daga wani gurin za su ƙaru da mu mu maza za mu kagu da su. Daga ƙasar Chad nake, wannan dama ce ta mu taru cikin ni'imar Ubangiji, mu gode masa, mu bauta masa, inda jama'a za su san juna, su gano baiwar da gare su, ni kuma na san ya Nijar take. Za mu ƙara sanayya da 'yan uwanmu matasa da suka zo mana daga wasu gurare, za su koyi al'adun mu mu ma za mu koyi al'adun nasu. Abun farin ciki ne a gare mu a haɗu tare da sauran 'yan uwanmu matasa Kirista. Gora idan na ce kiɗin duma. kowa ya san asalinsa jihar Maradi, amma gargajiya ce wace ta so mu bacewa, shi yasa tasi bakwai matashi mai gwagwarmaya wajen bunƙasa al'adu ya shirya wa matasa goma horo akan kiɗin na duma. Haka ne gura wannan horon zai ɗauki kwanaki arba'in da biyar. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Muhammad mamma Muna baiwa wannan yara horo ne saboda kun san al'adunmu sun fara koma cikin wani hali don ko matasa yanzu ba sa mai da hankali ga kayan kaɗe-kaɗen gargajiya. Kayan kayan kiɗa ne da ke a nan maraɗi ko ina a afirka idan ka ga mai duma to mai kaɗa shi ɗan asalin maraɗi ne za mu koya musu yadda ake ɗarma duma yadda ake kaɗa shi da ƙafa da kaɗa kaɗan da ake wajen sabgogi na aure ko na suna. Kisa Ceremony Gura wasu matasan kan fakewa da lokutan zanga-zanga suna ɓannatar da kayayyakin amfanin al'umma. Wannan ya sa ƙungiyar haɗin kan matasa suka yi tir da Allah waddai da irin wa'annan dabi'u Sun kuma yi kira zuwa ga kishin ƙasa da haɗin kai. Sabi'u Muhammad shine shugaban ƙungiyar ga tsokacin da ya yi wa abokin aikin mu Abdullahi Maina. Wannan kone-kone da wani ta da hankali da ake da barna a matsayin mu na matasa muna Allah wadai da irin wannan ɗabi'ar ba daidai bane ba. Tunda wannan juyin mulki da Allah ya kawo ya riga ya faru. Babu laifi a rungumi kaddara amma menene za a nuna an farin ciki ne in ɓaci rai ne to ya kamata akwai hanyoyi da ya kamata mutane musamman matasa su nuna ba lalle bane a sai an zo an yi ta kone-kone ko ana bata dukiyoyin kasa wannan abun da ya kasar mu ce tunda duk abun da muka tabbatar da mun lalata shi game da wannan abun na farko mu ne zai kawo waci baya tunda kafin a ce gwamnati ta waiwayi wannan abun ta gyara mu ne muka rasa shi kira na zuwa ga shugabanni ya kamata su ja hankalin matasa tunda shi matashi musamman kamar makaho ne yana bukatar dan jagora duk hazakarsa yana bukatar babba a gaba da shi da zai nuna mishi abubuwan da suka kamata. Gwada yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu. a garin takwai bangu da ke karkashin karamar hukumar tanda a jihar doso kowace shekara matasa kan barin garin nasu su she yawon nema haka ne gora yawancin su kan tafiya wajen neman zinariya da dai sauransu karin bayani a cikin wannan rahoton da abokin aikin mu fadil alu ya haɗa mana Biyo bayan sun taimaka ga ayyukan noman gonakai matasan wannan gari na jiran ganin an yi girbi domin rungumar wata sabuwar hanya ta rayuwarsu hankalinsu na karkata wajen ma'adinan tunar zinari inda suke sa ran samun wasu damarmaki da kuma kyautata yanayin tattalin arziki. da gero dai ya manci gero Allah su da sahara kenan to in mun ka je sahara zinari ce muka nema ba wani kasuwanci ba muna kasuwanci kamar mu sai sai mu sai muna muna zuwa da su gida to kasan ga tala tsora abinda mun ka sai dan abinci abinda mun kai dan unhwani da su duk dai mahiwanci tsora kuma dan sai bisa shi sai mu sake mu ta kiwo A yayin da wa'annan matasan ke karkata zuwa dandi domin samun kyakkyawar gobe wasu mutanen kamar magajin gaya mun kai laburai ma na ganin wata makoma ce mai fa'ida cikin albarkatun gida da ba a yi amfani da su ba. Si, idan aka yi duka iya kokari, kokari na hukumomi da iyaye idan su ma da kansu suka ba da gudunmuwa a matsayinsu na matasa a fannin al'ada matasa bai kamata su je waɗansu waɗansu ƙasashe ba saboda gayan muna da komai ga kogi akwai kuma yankin noma mai yawa idan aka danganta da waɗansu yankuna na mai yiwa ne bunƙasar da noman gandari zai iya ba da damar samun aiki da kuma hangen zaman gaba na tattalin arziki ga matasan. Sai filin na wasannin motsa shiki tare da Muhammad Gungu Ɗantani. dangance da kwamfalar kwalobobin kwallon kafa na afirka karawar da kwalobobin niger za su yi an daga ranakun kuma ta kayu a yi karawar a wasu filayen kwallon na daban asjnn za ta kara da as juan ta burkina faso yau 19 ga watan ogista a hilin kwallon general saini kunce na yame a ƙarshe a wani hilin kwallon kafa na daban tsakanin ranakun 25 zuwa 27 ga watan ogista 2023 za a yin karan inda is Juan ta Niger ita kuma za ta fafata da FC Calon ta Sierra Leone a cikin ranakun daya a wani hilin kwallon na daban suma dangance da yanayin zamantakewar siyasa da ake fuskanta a ƙasar Niger. Haɗakar ƙungiyar kwallon kafa ta Niger ta samu yardar kaf ga ɗagewar karawar biyu na zagayen tankaɗe da rairayen farko tambayar an isar da ita ne a ƙungiyar d'Ivoire da Guinea musamman abuake a fuskar ASGNN da kuma Conakry a fuskar AS Duan. Karon zagaye na biyu an tanana shi tsakanin ranar ɗaya da ta uku ga watan Satumba mai zuwa. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku iya sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel